DW abu namu. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake kasance tare da ku a wani sabon shirin na abu namu maganin akwabe mu shirin da ke yin nazari kan al'amuran da suka shafi mata da kananan yara wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na DW da ke birnin Bonn a tarayyar Jamus. Latifa Mustapha ta afar ke jan akalar shirin na wannan lokaci. Ilimi, siyasa, zaman lafiya tarbiyya abu namu maganin akwabe mu babu wanda za ya hana mu muryar rediyo jamus ke gabatar da abu namu maganin akwabe mu abu namu maganin akwabe mu babu wanda za ya hana mu babu wanda za ya hana mu Madalla mata iyayen giji mata in ba ku ba gida. Kirarin da malam Bahaushe kan yi wa iyaye mata kenan. Sai dai a kasashen nahiyar Afirka matan kan yi korafin cewa ana mantawa da su musamman ta fuskacin shan roman demokradiyya. A Najeriya sautari 'yan siyasa idan zaɓe ya gabato sukan shiga ƙauyuka su rinka raba wa mata atamfofi da sabulai da makamantansu. Sukan shiga ma gida-gida domin neman ƙuri'u na matan sai dai da zarar sun samu nasara sukan manta da dukkanin alƙawuran da suka yi wa matan abinda ake cewa an ci moriyar ganga an kuma ya da kauranta. Baya ga haka matan kan koka da cewa ba ma a ba su makin da dokokin ƙasa da ƙasa da ma kundin tsarin mulkin Najeriya ya ba su wato adadin kasan da aka amince a baiwa mata a mukamai na siyasa da ma na tafiyar da harkokin gwamnati. So da dama matan kan koka cewa kan yi amfani da su a lokutan yakin neman zaben ne kana a wurgar da su kuma ba ma a barin su su taka rawar a zo a gani idan batun tsayawa takara ya zo ma'ana ba a barin su su fito takarkaru a mukamai daban-daban ko kuma idan ma har an ba su damar to akan tsula kuɗi na ban mamaki na sayar da fam ɗin neman takarar wanda hakan kan hana su samun damar tsayawa. Mun ji ta bakin Fa'iza Shehu 'yar jarida kuma ita ce mamallakiyar mujallar Telescope Magazine da ake wa lakabi da muryar masu ƙananan masana'antu wadda ta ce an samu ci gaba amma fa da sauran tafiya. A wannan siyasan da aka yi an fahimci cewa mata da dama sun fito fiye da ba suna tsoron fitowa masu shiga wata takara. takara to amma yanzu an ɗan samu ci gaba sai dai ana nan dai don koda sun fito ba sa samun ƙuri'un da ya kamata kanmu mata ya kamata mu fara marawa kanmu baya tukunna miwa kanmu faɗa sannan sai mu nemi a mara mana baya sai ka ga ga mace nan tana neman kujera wataƙila mata ma fi wani namijin cancanta sai kaga an je an sa wasu ko kuma wasu ma don kuɗi suke yi zan iya misali da kaina akwai lokacin da na ji zan sa wata wasu ciki neman a majalisa to sai da ke bata cikin ɗaya daga cikin jam'iyyun da najeriya suke da su irin manya-manyan jam'iyyun nan sai ake ce min wai ah aikin ya asarar aiki da kika sa mata ai da na kika sa na cikin jam'iyya kaza kuma mace ce take faɗa min Hawa Faruk Ibrahim na aiki ne da wasu kungiyoyi masu zaman kansu da ke rajin wayar da kan al'umma, ta nunar da cewa akwai kalubale a zaben da ya gabata. Gaskiya a gani na kalubalen da aka fuskanta a wannan zaben da ya gabata shine wannan matsalolin da aka fuskanta na siyan ƙuri'u da aka yi, a wanda mata muna gani suka dinga fitowa ana ba su kuɗi, ana karɓa ƙuri'un su wata za a karɓi katin zaben ta ma tana tsaye kuma a je a yi duk abin da za a yi da shi. Gaskiya ina ganin wannan babban kalubale ne da ya kamata iyayen mu mata su fito, kan mu duba kanmu saboda mu mun riga tamu yayi nisa mu duba yaran mu da za su taso a nan gaba saboda wannan ƙuri'un namu da aka siya ana ganin kamar an siya yancin mu ne so saboda haka wannan kuɗin da ake aka baki kina ganin kamar an baki kuɗi da wanda kika yi misali shekara hudu kina shan wahala yanzu an zo an baki wani dan abu da za ki kashe shi a take a wajen Fa'iza kin ci batun kalubale shin me zaki ce kan hakan? Duk wanda aka ce an sai ƙuri'arsa ko bata san 'yancin ta ba kuma ba ta da ilimi ko talauci farko idan mace tana fama da talauci ta ga gashi ai za ta samu kuɗi idan ta sai da amma tana neman mintin tuwo kuma gashi ta bar ɗaya rana guda ɗin siyasa ya zo ya jibga mata kuɗi za ta iya yadda ta sai da ƙuri'arta sannan akwai rashin sanin yancin kai wasu matan suna nan da dama saboda rashin wayewa da rashin ilimi isasshe sai ka ga san yancin kansu ba za su iya ba da shi ya kamata a ce an fara shiga lunguna irin ƙauyuka kai sauri a fara wayar musu da kai akan sanin 'yancin kansu akan sanin kuma illar sai da ƙuri'un. saboda duk wanda ka zaɓa ko a addinance ma an ce Allah zai tambaye ka me yasa ka zaɓi wani kaza a matsayin shugabanka Dr. basira Musa Makarfi malami ne a tsangayar nazarin harkokin siyasa ta Jami'ar Bayero da ke kanan Najeriya. A matsayinka na masani kan al'amuran siyasa, me kake ganin yake hana baiwa matan damar fitowa su taka rawar da ya kamata su taka a siyasance? Na ɗaya za mu iya cewa akwai yanayi na na yanayin su su kansu matan. Wato za mu iya cewa akwai wani situational factor da yakan kawo kiga an gaskiya an dakile su. sannan na biyu akwai kuma yanayi na na ita kanta zamantakewa ko kuma kalca ta ta tamu da kuma wani zubin addini yadda aka yi interpreting dinsa sannan kuma akwai yanayi na rashin karfin eh, kuɗi a bangaren ko kuma za mu cewa economic obstacle cikin gaji are not empowered enough so kuma harka ta siyasa za ki ga wata abu ce da eh, take buƙatar kuɗi To bari in koma ga Fa'iza da kuma Hawwa'u waɗanne matakai ne za ku ɗauka kan irin alƙawuran da 'yan siyasar kan ɗauka. Fa'iza bari mu fara da ke. To da farko dai ni 'yar jarida ce kuma na cewa mu ne muke sa ido akan aikin da gwamnati take yi. To za mu rinƙa bibiyan ayyukan da suke yi kuma tun da Allah ya kawo a wannan sabon abin na yanar gizo social media duk wani abu da muke son faɗa ra'ayoyinmu akan abin da gwamnati take yi ko kuma abin da ya kamata ta yi ko shawarwari duk za mu iya faɗar su ta wa'annan hanyoyin ko kafofin sadarwa yanzu da ake da shi. Hauwa kin ji abin da Fa'iza ta ce. Akwai shirin da muke yi na wanda za mu trekking din duk wani campaign din da mutum ya misali ka ce ka yi mata kaza. To me kai akan wannan abin da ka ce za ka yi mata? Mun ga wata shida ta yi baka cika alƙawarin da ka yi wa mata ba. Duk za mu ci gaba da bibiya irin wa'annan abubuwa. Saboda ina ka ce misali ka zo ka yi alƙawarin rikan da za ka yi a campaign mu kuma muka ce mun kyale ka haka ba wani abin da za mu zamu dai iya ƙoƙarin da zamu mu ga cewa mun yi tracking wannan campaign din naka ka abin da ka faɗa ka aiwatar da shi Shin ko akwai wata rawa da matan za su iya takawa a siyasance misali in aka yi la'akari da halin da Najeriya ke ciki a yanzu Dr. Makarfi? Suna da eh, rawa da za su taka sosai. Moso kuma in kika kalli su kansu eh, yawansu. su so kuma babu wanda zai iya wakiltar su eh, kamar yadda su za su wakilci kansu so so dole a ba su dama kuma na san in aka yi hakan wallahi duk wa'annan wasu abubuwa da ake samu ta su kansu issues da suke tasowa yanzu a society na yanzu in za ki kalla da ishu na irin karuwanci ishu na wannan kidnapping din ishu na insecurity ishu da duk gasu nan kala kala because komai yakan fara daga ah, gida ne kuma waye zai iya zama a good example da na ƙasa zai bi to once ko mata aka ba su wannan damar so za su play in fact za su ai ko yanzu a rayuwar mu mu da ku muna inganta rayuwar juna ne mace ta gari ita ce sila ta zaman lafiya mace ta gari ita ce sila ta zaman lafiya mace ta gari ita ce sila ta zaman lafiya Cikin wannan makon ne zababbun shugabanni suka karɓi rantsuwar kama aiki, wasu komawa suka yi kana wasu sababbin zubi ne. Fa'iza ganin cewa kuna da niyyar bibiyar shugabannin domin ganin sun aiwatar da alƙawuran da suka yi wa al'umma. Kuna da wani sako ne a gare su? To mu dai a matsayin mu mata muna fatan cewa duk wanda suka lashe zaɓe kuma suka shiga gwamnati su mana aiki kamar yadda suka yi mana alƙawari kuma su duba matsalolin da mata suke fama da shi ko da ba a ce an an yi solving duka ba at least a ce sun samu sun yi kashi sittin daga cikin matsalolin da suke damun mata. Hauwa me zaki ce a naki bangaren? Shugabanni ji tsoron Allah duk abin da suka tabbatar cewa sun yi alkawari su tabbatar sun cika mana alkawarikan da suka daukar mana kuma su tabbatar cewa sun sa harkokin ilimi da matasa a gaba saboda da al'umma da take da ilimi ita ce al'umma mafi fifiya a wajen ci gaba. A kuma irin wannan adult learning din ya kamata matan mu da suke cikin gida irin a saka su a cikin system din gwamnatin inda za a dauko su ma su san wani abu da duniya take ciki a yanzu. Da fatan waɗanda aka yi kiran gare su sun ji kuma al'umma za ta amfana baki ɗaya. Yanzu kuwa a madadin dukkanin abokan aiki da suka taimaka wajen kammaluwar shirin ni da na shirya kuma na gabatar Latifa Mustapha Ja'afar ke cewa mu kasance lafiya. Daga nan sashen Hausa na DW da ke birnin Bonn a tarayyar Jamus. Jamus Jamus, Jamus sai Jamus.